gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin na FM su ma duk a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. Haka kuma aka je kuma sa kasar Ghana ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma a fada yanar gizon mu gaba daya ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Daular Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro kamar yadda aka sani duk ranar Talata muna magana ne akan ilimi inda yau a yau Talata hudu ga watan Satumbar shekara ta da goma 2018 za mu yi magana ne game da wata matsala da aka samu a kwalejin ilimi na jihar Niger game da takaddun shaidan kammala karatu na jabu. Watan wannan wani babban bala'i ne shafi samu al'ummarmu. mu. kuma ba komai ka haka ba saboda mun ɗauki maganan takaddan kwarewa da mahimmanci fiye da komi a kasar nan sannan muka manta Allah ya mu daban-daban yawancin ɗaliban nan da suka samu kan cikin wannan hali da gangan suke ba kuskure bane akwai wa'anda suke haɗa kai da su a cikin makarantar a can kwanaki da gwamnatin jihar na aka tantance ma'aikata da labor union suka yi sun samu wasu malaman makaranta da irin wannan jabin certificate din abu mafi damuwa shine wai ba a yi masu kowane hukunci ba kawai aka rage musu karin girma shi yanzu ka da aikin. To za kuma mu ji ta bakin shugaban kwalejin ilimi na jihar ta Neja bayan mun ji waccan tattaunawa da aka ji so mun tabinta za kuma mu karanto sakonninku daga cikin amsoshin da kuka bawo. ga wasu amsoshin tambayar da muka maku shin da gaske ne game da yadda aka daɗe ana raɗe-raɗen cewa wasu ɓata gari sun daɗe suna buga suna bugawa tare da bada da takardun shaidan jabu na gama jami'o'i da kwalejin ilimi a Najeriya? To sakon farko ya fito ne daga Yahaya Danno Azare jihar Bauchi da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare suka ce ba shakka wannan ɓata gari masu buga takardun shaidar kammala kwalejoji ta jabu haka batun yake domin ruwa baya tsami banza. Sai sako na gaba inda ya fito daga Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe inda yake cewa idan ka ji ana raɗe-raɗe to gaskiya ta kusa bayyana muna kira ga masu irin wannan halin na buga takardun shaidan gama makaranta na bogi suna sayarwa su ji tsoron Allah su daina. sai kuma kadora digaga dan fulanin warji ya ce daga jihar bauchi rubuto sakonsa salam yau da gobe ko shakka babu wannan bata gari masu buga takardun shaidar kammala kwalejoji na jabu hakan batun yake domin shi ma ya ce ruwa ba zai yi tsami banza ba sai sakon bashir muhammad funtuwa inda yake cewa hakika hakan an daɗe ana yi amma babu abin da gwamnati ta ce akan hakan To sai kuma sakon gaba Umar Lawal dan Fulani ya ce salam a gaskiya ko ana yi ba na da labari ku tashi lafiya yau da gobe. To sai sakon sani baba wuru na fada Gombe inda yake cewa Assalamu alaikum yau da gobe. ina tare da ku don jin yadda shirin zai kasance ku huta lafiya masu gabatar da shirin yau da gobe shirin matasa. To mun gode sai Dr. Goni mai gari Gogini Niger ya ce hakika wannan maganar haka take akwai 'yan ɓata gari masu ba da shaidar takardun jaba a kwalejojin ilimi Allah ya magance su. To amin. Sai saƙon Imam Abdullahi Usman daga jihar Bauchi shi ma cewa kai tsaye zan iya cewa tabbas wannan raɗe-raɗen gaskiya ne idan na ji ire-iren waɗannan rahotannin daga majiya mai tushe mhm. kamar gidajen rediyo da sauransu. sai kuma mansur babauro na faɗa ya ce salam yau da gobe hakan na faruwa ne musamman ma dai a najeriya to sai buba mai goro gashuwa inda yake cewa da gaske ne mana ai ɗan Najeriya ya shahara wajen cuku-cuku kwanan nan mafa aka samu wata babbar jami'ar gwamnati da takardun jabu kuma an kasa yi mata komai. To mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To game da yadda wannan matsala take ta kammala karatu tare da takaddun jabi da ake iya samu an samu kuma irin wannan matsala a kwalejin ilimi ta jihar Neja wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya tattauna mana da masu ruwa da tsakiya harkar ilimi. bari fara daga hannun dama na yana malam sa'idu agwai jami'i mai kula da jarabawa na ci gaba na ma'aikata a nan fct judiciary abuja ke abuja dr kamar hamza na yi teachers college na nce na yi principal na form 1 secondary school mina sai kuma dr isa adamu malami ne a jami'ar ibrahim badamasi babangida da ke mina lallafai to bari mu fara da dr kamal ka ji matsalar da aka samu wato certificate na jabu a kwalejin ilimi ta gwamnatin jihar niger abishin kana ganin ma mutane za su yi mamaki ya aka yi haka ta faru me za ka ce akan irin wa'in abubuwan yanzu eh, tafiya da aka yi cikin aikin kwamfuta hmm. shi zai iya sa ma irin wa'in gabubuwan da ake kira photoshop da sauransu wasu za su iya zama kawai su fitar da wannan abin daga wannan abokinsu da ya yi karatu za a ga duk wayanda suke irin wayan abubuwan wanda ya je karatu da kila ya kasa aka kore shi in ga yan wansa sun yi sun samu certificate shi ma sai je an shi nasu sai a je a yi wasa da shi akan kwamfuta sai a fitar da nashi to haka ake samun irin wayan abubuwan ama hakan kana ga yana da tasiri musamman wajen kyautatuwar ɗabi'u na jama'a musamman tunda da waɗannan takardun ne ake samun mukamai da sauransu banna eh, ne gaskiya ga al'umma banna sosai domin irin wayan ga mutanen bai kware ba abin da ya kawo certificate da yake so yi da shi so banna zai rinka ma yara haji idan kuma ba gane da wuri ba bayan wannan rashin ilimin irin su in baka yi hankali ba ba tarbiyya mai kyau dan idan mutum bai da tarbiya ne zai sa ya je irin wayannan abubuwan mai tarbiya ba zai taba irin wannan abun ba to bari mu je gurin malam sa'idu uh, wasu na ganin kamar akwai sakacin makaranta ma ka yarda da wannan uh, yana yiwuwa haka nan don a makarantunmu yau a gaskiya wasu malaman kansu ba su da wani uh, gimshiki na gari ko bai gane ba su ma inda suka shigo kenan kuma sai ga da irinsu irinsu ake hada kai a samu irin waɗannan halayen yanzu kana ga wani irin mataki za a dauka a gyara ka ji shugaban wannan makaranta ya ce sun dauki mataki matakin da ya ce sun dauka ka ji abin da ya ce ka gamsu gaskiya matakan suna da kyau don a irin waɗannan abubuwa ni ban mamakin a same su ba saboda na farko duk inda ka ga mutanen kirki akwai mutanen banza kuma kullum nasu kokarin shine yadda za su yi su jawo hankalin mutanen kirki su zama kamar su ko bai gane ba to irin matakan da ya ce ya ɗauka din nan ba shakka zai kai mu ga nasara. Eh, Dr. Isa Adamu me za ka ce da farko ma akan wannan matsala? Watan wannan wani babban bala'i ne shafi samu al'ummarmu kuma ba komai ka haka ba saboda mun ɗauki maganan takaddan kwarewa da mahimmanci fi da komi a ƙasar nan. sannan muka manta Allah ya mu daban-daban yawancin ɗaliban nan da suka samu kan cikin wannan hali da gangan suke ba kuskure ba ne don haka ma maganan wai a je photoshop ma wani abu ne na biyu akwai wa'anda suke haɗa kai da su a cikin makarantar a can kwanaki da gwamnatin jihar na sa aka tantance ma'aikata da labor union suka yi sun samu wasu malaman makaranta da irin wannan jabin certificate din abin da zai baka mamaki shine malaman nan ba su da tarbiyya ba su da kwarewa ba su ma abin da ake magana ba sannan abu mafi damuwa shine wai ayoyi ba a yi masu kowane hukunci ba kawai sai aka rage masu karin girma daga aiki shi suka ci gaba da aikin wannan wannan illa ne a ce an ɗauki ɗiyan talaka an kai su irin wannan makaranta dama ɗiyan manyan mutane ba ta zuwa wannan makaranta ɗiyan talaka ke zuwa kuma ɗiyan talakan su ne aka ba gurɓataccen ilimi tunda wanda aka sasu su koyar da karatun nan gurɓatattu ne na farko kuma su ɗabi'a na biyu banda rashin ɗabi'a ma suna da babban matsala na rashin ƙwarewa akan sanin aikin shi makarantar da karatu abu ne da ke buƙatar tarbiyya da karatu duk ba su da shi sai aka ɗauki ɗiyan talaka aka tura musu yanzu cikin jawabin da shi shugaban wannan kwaleji ya mana ya ce an kama ɗalibai har ma da malami guda da hannu amma an tsare shi na ɗan lokaci yanzu kuma an sake shi eh, me za ka ce game da wannan mataki kaga wannan sakaci ne wannan gwamnati abin da take nunawa shine bata damu da ilimin mutane ba kuma ilimi shine gishirin zaman rayuwa don haka dole gwamnatin jihar Niger ta ɗauki matakai kwarara wani duk aka samu shi da hannu dumu-dumu a cikin a kai shi kotu a hukunta shi sannan a raba shi da wannan aikin don da gani wannan ba mutumin kirki ba ne sannan kuma ina so ita makarantar ta gane wani abu guda mutunci da martaban makarantar yana kara rushewa ne da wannan abubuwa da ake samu don haka abin da ya kamata ta yi shine ta abin da ake kira certificate verification ma'ana duk wanda ya san ɗalibin da ne shekara ashirin da ya wuce inda tabbas ne ya zo a canza mashi certificate wanda duk bai da irin wani certificate din kawai ba ɗalibin ta kuma ta buɗe shafi na intanet ta rubuta ta buga ta sun ta yayi na shekara ashirin ta gaya ma duk wanda ɗaliban mutanen nan suke aiki ya duba in ba sun shi wajen nan jabu ne kawai a kore shi wannan shine wannan wata kima wani bincike tun an wuce wajen ita ta tantance na shekara ashirin ba ta buga su a intanet ta ce ga su kuma ta ce su zo su certificate verification kowa ya dawo ya zo za a canza mishi certificate saboda kaga wannan shi zai sa mutane su samu eh, yadda hankali su kwanta da makarantar har su da ɗaliban su in ba haka ba za mu ba su ɗaya mu sai mu tura su zuba ko kwanta gora tun ma akwai irin wannan makarantun amma in muna so mu gyara to dole sai mun yi to ƙararren mun yi kuwa kuma gwamnatin da za ta ɗauki wannan abu da muhimmanci ta tabbatar cewa an yi hukuncin da dace amma wanda aka samu da hannu mu Dr. Kamal kaji shi Probos ya ce ah, sun ba da sanarwa cewa ma'aikatu da makarantu duk mai irin wannan satifiket din a dawo da shi kaji kuma abin da shi dr isa adam ya ce kai ya za ka kwatanta wannan mataki da bayanin shi dr isa adam e eh, bayanin da dr isa yayi yana da kyau amma abin da nake kallo shine idan inda suka ba da bayanin idan za a ce a dawo da wayan nan certificate na shekara ashirin amma za a dan ba da dan dogon lokaci zangon lokaci kaɗan in ba haka ba wasu ba ba su ji ba ba kowa ke kallon intanet da sauransu ba in za su ba ɗauki wannan mataki za a dan ba da lokaci amma lokacin aiko wata uku zai yi misali duk inda kake duniyar na aka yi wata uku ana bayani insha Allah dai bayanan ne sai dai kai in ka shiga wani rami ne ko kuma can inda babu communication ba ka ga wata uku ba zai isa ba wata uku bai zai isa ba kasan irin mu da muke saba kallon jarida muna kallon intanet da sauran su muka saba da wayannan wasu ko rediyo ba su jefa kuma suna cikin gari balle a ce wanda suke kauyuka da wasu suke wasu state kasan ka duba da nc na niger na coe one of the best in nigeria mun mun nc a coe muna makaranta muna muna tura a paper ana publishing as review lokacin to irin matsayi da siyoyi e ta samu kenan shi yasa yanzu na ga yara haka san ta jin kunya siyoyi e da muka yi ne wasu suka yi to shi sa na ce a dan bada lokaci a dan bada lokaci kadan kamar wata shida wata uku nan zai kadan kamar shida amma dai babban mataki ne da ya kamata a babban mataki ne gaskiya idan ana son a yadda da martaban wannan certificate da shi Dr. Isa ya ce hmm. shi ne za a dauki wannan matakin ma a dan bar lokacin zuwa kaman wata shida za ga duk mutane za su ji ba su ji ba in cikin hutu haka za su ji idan suka yi tafiya za su iya je wajen wasu da za ka kawo sannan inda ya ce a yi publishing tun da intanet ba kuɗi za a zuba ba suna da intanet hmm. suna da website so sai su zuwa internet ko ma za a yi advertorial newspaper ne a yi da shi za a iya tantance wa inda suka da certificate mai kyau malam sa'idu ya kaga wannan mataki zai taimaka ah, wannan mataki muhimmi ne yana da muhimmanci ba kaɗan ba a ah, period na wata shida kan gwargwadon hali ya zai wadatar amma ta yi kila uh, matakin a ce ko sai an sai ka sake biyan kuɗi a baka sabon certificate din ko kuma makamancin irin wannan abu wani mataki kake wani tsari kake ganin ya kamata in don a ce mutum yana rike da takardar da ba yarda da shi ba haka ce da da shi don ya dan biya wani token don a tabbatar mishi da wannan takardar saboda yana matsalar da ke tasowa mm. ai ban tsammanin ko no matter how much ya ko bai gane ba amma ba ka ga halin da kasa ke ciki ta yi wani yana da yan e ma bai aiki da ita gaskiya ne halin da kasa ke ciki ita ma gaskiya ne amma wannan takardar fa ita ce kai fa hmm. ita ce kai ya to wani aiki za ka yi inda gaske ka san kana ba da gudumawa gwargwadon hali daga wannan takardar da aka baka na shaida hmm. ai kuna aka ce ka bayar za ka bayar haptro ba akwai abubuwa da kake yanzu kana biyan haraji lokaci lokaci ba hmm. ai ba taba ce ka biya haraji kan takardar nan ba saboda haka idan yanzu matsala ne ta taso ba kai ka kirkiro wannan matsalan ba dalilin wansu zaune gari banza ko ba haka ba to in haka ta faru aka ce ka kawo wani abu don a gyara maka don sunan ka ta fita in sai a ce yanzu kai kana product na college of education mina ana na ana zargin makarantar cewa ai makarantar e, mutanen da ta yi producing su certificate su ba abun yadda ba ne don an ce ka dawo da naka a ɗan wani ɗan gyara ka ɗan biya wani abu ai ban ga wani abin da ke cika wannan ba ba illa bane ba illa bane a gani na fa ra'ayi na kenan na'am Dr. Isa Adamu akwai masu hasashen ba wannan makaranta kadai ake samun irin wannan matsala ba me za ka ce game da wannan watan ka gane ko yadda na fara buɗe wannan bayani watan mun ba mashi takardar shaida muhimmanci a najeriya da yawa saboda haka ba nan ko kusan duk makarantu ne har kwaleji duk makarantu ne za ka samu irin wa'annan bata ga mutanen da muka jami'a da su a Zariya za ka ga mutum an kore shi amma yana zaune makaranta shekara hudu amma an kore shi bai wuce ba bai wuce ba kuma daga baya za ka gan shi da certificate akwai wanda recently nake da labarin ma yana ingila yana aiki kuma korare ne ni na san a jami'a sadda muke jami'a korare ne baya karatu to ka gane ko so wannan matsala ce wannan dai ya bayyana ne saboda suna da yawan ɗalibai kuma kamar yadda dr kamal faɗa suna da dogon tarihi sannan kuma su ne kusa ko ina kaji malamai a jihar naija kashi tisin nasu ne saboda haka dole wani matsala ta bayyana kuma gwamnati kullum tana ta bincike tana ta bincike yau an kama wannan gobe a kama wancan jibi a kama wancan amma dai ina kira ga shi shugaban wannan makaranta provost na ya toki kwararan matakai sannan duka makarantu su ma su tsaya su kwararan matakai in ba a yi haka ba wala nan gaba karatu zai yi maɗiya mu wahala zuwa a nan ƙasar nan. Eh, dr kamal eh, lokaci yana hararo mu amma dai ina so kai da kai nce a wannan makaranta da ka ji wannan labari yanzu ya kaji a rayuwa gaskiya ban ji daɗi ba martaban certificate da muka samu shine ake zubar da shi idan kuma za a zubar da eh, martaban certificate shi yasa kwararan matakai da dr isa ya faɗa yana da ƙarfi sosai amma duk da haka na yarda da shi gaskiya don ka a zubar man da martaban ilimi da na samu don ko ina na yi magana ana ɗan kalluna eh, da kima amma aka zo aka ce ai nan ya fito eh. ai ba daɗi eh amma duk da haka za a ce ai ga wayan ga da eh, eh, makarantar ta ita ta yaye su amma duk suna da kokari amma duk martaban dai a ɗaga ta a rike ta da kyau shi yasa ya kamata a wayan kwararren matakan to malam sa'idu kai jami'i ne ma mai kula da jarabawa a wani sashe mm. daga ƙarshe me za ka rufe mana da shi akan wannan matsala a gaskiya wannan abin da ke faruwa ni ban ji daɗin shi ba kamar shi dr kamal ya ce shi ya yi wannan makarantar to ko damu ba mu yi makarantar nan ba ai niger state take ko ba haka ba kuma mu abin da zai kawo niger state ci gaba shine abin da ya dame mu ko ba gane ba to a gaskiya a maganan ilimi generally tana neman gyara a kasan nan don a gaskiya foundation tun da muke hira ba a gaban loudspeaker ɗinka ba na wannan maganan cewa maganan foundation abinda duk abin da fa ka shuka fa shi za ka girba to da yawa a yadda shi dr isa ya faɗi ana ba maganan certificate maganan grade a university muhimmanci don me don central bank ta ce ba za ta ɗauki ma'aikaci ba sai wanda ke da wan wan. ko bai gane ba ga iyaye suna zuwa jami'a suna ganin malaman jami'a ana daga gredin na yaransu kaga wannan ba daidai ba ne ko ba haka ba to inda nake aiki yanzu a matsayina na consultant on promotion and confirmation examination ba wai ba mu samu irin waɗannan matsalolin ba ne ko bai gane ba amma ka ga yanzu ina kan microphone ɗinka ina magana da duniya wasu abubuwa da nake gano ba abubuwa bane da zai ya tattauna da kai don sai na samu izinin su ko ba haka ba eh. Dr. Ah, Isa Adamu me za ka rufe mana da To a gaskiya ah, zan ba da shawara akan dukkan makarantun da suke jihar Niger wanda suke ga makarantun daga na gaba da primary school su haɗa kai su tantance certificate din ɗalibansu sannan kuma ba ma siyoyi e ba siyoyi mai na gaba ɗaya sannan kuma a ɗauki ƙwararren matakai na ɗaukan yara karatu da kuma ganin cewa an sannan gwamnatin ya kamata janar a najeriya mu fito da wani tsari da zai rage ba certificate mahimmanci don yaro ya koyi abin da ya iya shekaran jini ke karantawa a yanar gizo cewa google tana daukan mutumin da bai je jami'a karatu ba ta mafi daukan su saboda suna da fasaha suna da basira zuwa jami'a wani abu ne daban fasaha wani abu ne daban saboda haka kowa a bashi abin da ya iya gaskiya mu sake duba mu duba abin da dr bafafun waye professor bafafun ya faɗi allah ji kansa da gafara akan ishu na 6334 ba kowa bane zai je jami'a ba kowa bane zai je ya zama dakta ba kowa bane kowa da akwai abin da zai iya yi dana na iya karanta hausa ne ko arabic ya ce karanta hausa karanta sai ba da gudunmawa a rayuwa kowane mutum ya koyi abin da ya iya amma maka ce certificate dole ne sai an samu za su shiga banda kasa su je su nemo certificate din tun da ya zama abin alfahari ha muna kallo a senate rikicin da aka yi da wani dan majalis da wani dan majalis dattawa me me kawo wannan magana saboda an an ba abin muhimmanci so ko ta yaya an je an samo shi an je an yi karatu da shi wanda abin da nake ni shine do Allah nan gaba wani sake duba tsarin jadawalin karatu na Najeriya a rage ba certificate ko kuma takardar shaida daraja mahimmanci a yi shi yadda kowa zai yi abin da zai iya yi a rayuwa wannan shi ne To malamai da haka muka kawo karshen wannan tattaunawa ah, muna godiya kwarai akan lokacin da kuka bamu aka zo aka tattauna wannan matsala da fatan za ta amfani al'ummar ƙasa gaba ɗaya. To Madalla yanzu kuma sai a biyo mu domin a ji tattaunawa da wakilin namu yi da shugaban kwalejin ilimi ta jihar Niger. To a halin yanzu muna tare da shugaban kwalejin ilimi ta gwamnatin jihar Niger da ke Mina wato farfesa muhammad yakubu auna wani karin haske za ka yi mana akan labarin da muka gani a kafofin labarai na cewa takardar shaidar kammala karatu na nce da ake samu daga wannan makaranta akwai na jabu a hakikanin gaskiya abin da kuka ji na cewa ana samun takarda na jabu na kammala karatu a makarantar nan gaskiya ne akwai masu kyau akwai kuma jabu haka yake kamar ya ake ake samun na jabu to abin da ka gani daga jaridar na abin da ya nuna ni tun da na shigo makarantar na matsayina na shugaban wannan makarantar na ina da masaniya kwarai da gaske akwai ire-iren wayannan abubuwan sai na ɗau mataki matakin nan ɗauka kuma sai na samu wani software developer engineer ya yi mana developing software wanda yake zai ba mu sakamakon takardar sakamako wanda yake yau in ka kawo shi ana iya gane mai kyau ne ko mara kyau ne to a wasu ɗaliban da suka kare kwanan nan su ne suka fita suka je suka samu mara kyau ko da aka zo muka diba muka samu mara kyau ne allah da iko kuma sai muka samu jami'an tsaro sai aka kama mana su da aka kama mana su sai aka samu an haɗa hannu da wasu mu da suka kare nan ko ko wanda wanda dai suka ce sun yi karatu na amma basu kare ba abin kuma har ya taliyo a kai ga wani malami na nan cikin gida wanda aka abin da shi so yanzu dai jami'an tsaro na nan ss suna ta binciken wannan maganan na har yanzu nan an gano yadda aka yi har aka fitar da ita takarda shaida ta jabu ko ko haka kawai aka je aka buga ta a wani wuri ba a nan wannan makaranta a ba nan makaranta aka buga ta ba amma aka buga ta ba daga can waje dai aka aka buga aka buga aka buga wannan takarda jabu wasu eh. wayannan dalibai sun yi karatun suka samu wannan takarda ta jabu ko ko dai ba su yi bane kwata-kwata wal sun yi karatun ba su kammala ba so yan uwan sun samu takarda ta kwarai su ko suna ganin dole su ma samu suka je waje suka yi na jabu yanzu ka ce akwai ɗaya daga cikin ma'aikacin ku malami abin ya shafe shi wani hali yake cikin to ali jami'an tsaro sun tsare shi kwanaki da dama amma yanzu an sake shi amma yana zuwa yana kai kansa can a kowane lokaci saboda har yanzu ana mai tambayoyi amma a wurin ku na me girman wannan laifin a laifi ne babba kwarai da gaske a laifi ne babba kwarai da gaske ai a nan bayan jami'an tsaro sun kare nasu mu kuma a nan matsayin mu na makaranta za mu dibi abin da condition na aiki ya bamu za mu hukunci iya gwargwado su me matsayin ɗaliban a matsayin ɗalibai su ma kansu mun kai su ga exam ethics committee wani kwamiti ne na kula da jarabawa da sauransu su ma za a dibi kes ɗinsu yadda doka ta bayar su ma za mu hukunta su haka mutane yan suka ji wannan ko kuma wanda suka ji wannan labari za su ɗauka zai shafi martaba da kima ita da wannan makaranta me za ka ce game da wannan al'amari ba zai shafa ba ai abin da nake kokarin nuna maka yanzu nan shi samun takarda ta jebu ko oxford university ko harvard ana samun takarda ta jebu wayannan kwarai jami'o'i ne manya na duniya da aka san da su ana samun takardar ta jebu amma makaranta ta san cewa ya za ta iya gane cewa takardar ta jebu ne ko ba jebu ba shine muhimmanci kuma mun riga mun awatar da wannan matakin a nan cikin wannan makarantar nan kana nufin nan gaba ba za a ƙara samu ba abin da nake nufi ana iya samu amma muna iya ganewa can inda aka hito ko an yi najabin ba iya gane cewa ko najabu ne ko ba najabu ba ne amma mu muna da matakin da muka ɗauka yanzu nan ana iya gane najabu eh. yanzu kuna iya gane kamar adadin takarda ta jabu da ta fita a wannan makaranta eh, dan binciken da kuka yi eh, ai nake ce maka ba nan ake najabin ba waje ake yin shi so ba mu iya gane ko nawa aka yi eh amma dai muna nan muna muna muna amfani da jami'an tsaro na SS muna kokarin nemo waɗannan da ke muna waɗannan ayyukan nan eh. yanzu me za ku gaya ma jama'a tunda har kun dauki mataki eh da nake gaya ma jama'a har dai ita gwamnati gwamnati na Niger duk wanda ke aiki da takarda ta shaidar malanta ta college of education mina a dawo mana da ita a ce ya zo ya confirming ko tana da gaskiya ko ta kware ce ko ba ta kware ba ce a zo a yi confirming a mu kada a rike ma'aikaci can a bar shi takardar nan in ba dai certificate gare shi ba in dai wannan statement of result ne a dawo mana da shi a matsa mai ya dawo zo a bincika in na kwarai ne ko ba na kwarai ba ne a haka kuke a haka muke yanzu nan kwarai da gaske kun ba da lokaci da za ku kammala binciken wannan karɓar a duba ko mai kyau ne ko mara kyau kai ba mu ba da lokaci ba yanzu ma abin da muka yi yanzu nan makarantunmu na jihohin Niger irin jami'an IBB University da wasu makarantun ne mun gaya masu duk gaba ɗaya a turo mana certificate din mu da suka je suka samu admission a can wurin su yanzu IBB University ta turo mana takardar shaida ta kammala karatu a nan kusan 128 na mu mai confirming cewa ko na kwarai ne ko ba na kwarai ba ne yanzu muna kansu yanzu a ciki da an gano wasu ɗaliban su ba na kwarai ba ne kenan karatunsu na can jami'a ya samu matsala kwarai da gaske kwarai da gaske ko yanzu nan ma a cikin wayannan ɗaliban da muka ce ma mun kama akwai ɗaya da aka kama yanzu nan muka diba nashin na jabu ne shi wannan da ɗalibin namu ya haɗa baki da shi wanda kare karatu a wanda yake nuna cewa ya kare karatu a nan yanzu nashin ma mun tura ma IBB University so riga sun samu yaron ku yanzu a kore shi a can insha Allah yanzu daga karshe menene babban sakon ka ga al'umma akan wannan matsala sakon shi ne sai an taimaka muna duk yadda muka yi aiki na a cikin makaranta a matsayin mu na shugabannin makarantar nan in al'umma ba su taimaka mana ba ba za mu ci nasara ba saboda yau in mutum ya ɗauki takarda ta shaidan kammala ah, karatu a nan in ba a zo an bincika ko mai kyau bane da yawa sun samu jabun nan suna aiki da shi da yawa sun samu jabun takardar nan suna nan suna karatu da shi kuma sun kammala karatun su wasu kuma suna aiki har sun kai mataki na sama sosai ka fahimta so irin kaga in ba an dawo an zayen bincike ba aka fara gano su ba to waɗanda ke yi ba za su daina ba in an gane cewa ana samun na jabun kuma yana amfani ba za a daina ba amma aka gane cewa ana samun najabin amma ana kamo ana gano su da za a daina to shi nake son gaya ma al'umma don Allah a taimaka mu tun daga gwamnati har masu private sectors wanda ke ɗaukan mutane mu aiki duk wanda aka samu da wannan takardar a dawo da shi a makaranta a zuwa a confirming To mun gode sosai yanzu kuma sai mu je kai tsaye zuwa Kabiru Lawanti duk da ba lokaci minti ɗaya biyu kake da shi. Salamu alaikum ya za a magance wannan abu malam Kabiru Lawanti. Na farko makaranti su ɗauki matakai mm. da suke aikata irin wannan. Mm. Na biyu su takardar da su bayar tana da security hmm. yadda duk wanda ya kanta a wani wuri matsalar da ake samu shine yanzu akwai ci gaba na kwamfuta hmm. wanda duk yadda ka sa security za ga wani zai iya zuwa irin wannan abin nan hmm. a wani biyu kuma yadda shi malami na ga wanda ya gama magana yake magana cewa dole ne al'umma su taimaka al'umma da gwamnatoci da kuma kamfanoni masu zaman kansu da suke mhm. ɗaukar ma'aikata mhm. duk mutumin da ya apply wuri yana neman aiki a turo takardar shi makarantar da ya ce ya mhm. kammala a bincika ya kammala makarantar ko bai kammala ba mm. na san ana yin wannan abun a nan Ahmadu Bello University sau da yawa akan turo mana takardu mm. mu bincika mu ga cewa ko mutum ya kammala karatun da ya ce ya kammala ko bai kammala ba mm. wannan abubuwan zai daina wani kuma jami'an tsaro dole su yi aikinsu Mm, jami'an tsaro same shi irin wannan abun a kama mm. kai shi kotu kotu ta hukunta mm. haka akwai na cewa uh, tsauri akan mutanen da suka yi irin wannan na certificate haka uh, yake wani ya kan gode sosai malam kabiru lawanti da cikin lokaci kaɗan mai amfani kenan <laughs> to yanzu kan dole mu tattara idamu idamu sai wani lokaci uh, yanzu kan a Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara Daniel Brown ne ba da umarnin shirin sai injiniyan mu ne Mr. Skip Usman in ke cewa mu zama lafiya. Akwan a tashi sai ta yi Kudu da waiwaye baya tsirarwa. Waƙar ga sai a ne faɗa na atawa. Aya abin ƙasa ta fi misalin Abinda an ka shuka ke girbewa. da ɗan adam sarkin mantawa. Abin da an ka shuka ke girbewa. Don me ake zuwan dashin in tarawa. Abin da an ka shuka ke girbewa. Ran biyan bukata ai